أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga biyan halitta annai muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkin sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barka mu da sake haduwa a wannan rana ta lahadi wacce ta dace da goma sha shida ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wadda ta ne daidai da goma ga watan takwas miladiya dubu da ashirin da biyar allah maɗaukacin sarki ya kaddara sake haɗuwar mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi na hisnul muslim min azkarin kitabi wa sunna na ashir al-doktor sa'id bin wahab alfahfani allah maɗaukacin sarki ya ji gaishe gafarta mishi muna cikin babi na goma sha bakwai a cikin wannan littafi kuma yau ita ce darasinmu na goma sha takwas shi ne magana a kan du'a ko addu'o'i da ake a yayin da mutum ke cikin rukuwa mun karanta tun daga farkon wannan fasali tun daga addu'a ta farko da malam ya ya kawo shi ne faɗin subhana rabbiyal azim malam ke cewa mafi karanci so uku muka karanta addu'a na biyu subhanaka allahumma wa rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi so uku wakanta hadisai da suka nuna ba ma a nan kaɗai ke tsaya ba yana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfir li innaka antat tawwabur ghafur kuka karanta na uku fadin subuhun quddusun رب الملائكة والروح مكثرا تنهد اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي ماذا كانت وننن daga akan shi muka muka dasa aya akan yau da ikon Allah za mu dora daga nan inda muka muka tsaya muna roƙon Allah mu dauke sarki abin da muka karanta ya zama ya amfane mu duniya da lahira abin da muka ji na kuskure muna roƙon Allah mu dauke sarki ya yafe mu mai faɗa da masu sauraro kuma Allah ya hana mu aiki da abin da ya zama kuskure addu'ar da ma za mu tashi a kai yau shine abin da malam ya kawo na ƙarshe a cikin wannan littafi shine faɗin subhana dil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة wannan yana daga cikin addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a cikin rukukunsa har ma a cikin sujadansa kamar da sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallama auf bin malik al-ashja'i Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi kamar da imam abu dawud ya kawo a cikin sunan sheikh muhammad nasir bin albani a cikin sahihu sunani abi dawud ya wuna hadithi wadda ya tabbata hadithi ne hasan imam nasa'i shi ma ya rawaito wannan hadithin a cikin sunadinsa. dinsa bin ibn malik yake faɗa mana cewa Kumtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama lailatan yace an samu wani dare da ni na yi kiyamun layli tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni da manzon Allah muka yi qiyamul layl fa qama fa qara'a suratul baqara annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya karanta suratul baqara a wannan sallar yadda yake karanta kuwa la yamurru bi ayati rahmatin illa waqafa fasa'al tunda ya fara karatu babu wata aya da ya zo wucewa wacce ayan tana magana ne akan rahama face sai manzon Allah ya tsaya ya roki Allah wannan rahama wala yamuru bi ayati azabin illa waqafa fata'awwal ko baya wucewa wata aya da ke magana akan azaba face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya akan ta ya nemi tsarin Allah daga wannan azaba tukun sai wuce haka annabi sallallahu alaihi yake karatu a qiyamul layl haka yake karatu a qiyamul layl a haka ya karanta sotun bakara tun daga farko har zuwa kashi bayan da ya gama kawala aufu bin malik ce thumma a bi qadri ya kulu fi ruku'ihi sai annabi sallallahu alaihi ya yi ruku'u daɗe wanda ya a yana gab da ya kai irin daɗe wanda ya a tsaye yana gab da irin daɗe wanda ya a tsaye ga kwatanta ko kai ne za a kanta sotul bakara duka daga farko zuwa ƙarshe minti nawa za ka ɗauka to balle kuma karatu irin na annabi sallallahu alaihi wasallam mutarassilan ko sadaka Allah ya mishi umarni wa rattilil qur'ana tartilan ko sannan kuma duk ayan rahama zai tsaya ya roki Allah wannan rahaman duk ayan azaba zai tsaya roki Allah ya kare shi daga wannan azaba da ya ruku'u sai kwatankwacin irin dade wanda ya tsaye a ruku'u me yake fada a ruku'u yace yaqulu fi ruku'ihi yana fada a cikin ruku'insa subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal 'azama zalla sallata abin da ya rikin rinka maimaitawa kenan a cikin ruku subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama subhana bil jabarut wal malakut wal kibriya'i wal azama yace manzo Allah sallallahu ya rinka maimaitawa har ya gama rukunsa ya dago thumma sajada bi qadri qiyamihi haka da ya sujada sujadar ita ma gwargwadon kwatankwacin irin tsayuwan da yi a sun makala fi sujudihi mitla zalik a sujadar ma rinka maimaita subhana bil jabaruti wal malakuti wal kibriya'i wal azama ita a ruku'u kuma ita wannan addu'ar yayi a cikin A. an gane haka imam abu dawud Allah madaukakin sarki ya ji gan shi gafarta mishi ya roito kuma Imam imamun nasa'i Allah madaukakin sarki ya ji gan shi gafarta mishi ya roito Faga a kaddara mutum ya ta maimaita subhana bil jabarut wal malakut gurgudan dade da yana kanta suratul baqara kaga ba za iya kiridigewa cikin sauki shi sa ba malam Auf bin Malik Allah ya kare ja a gare shi bai faɗa mana so adadi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Manan addu'ar kamar da muka shafassara, fassara ma'anan subhana ma'anan subhana shine tsarkake Allah ne madaukakin sarki tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkan wata sifa ko na na na wanda bai ba na kamala ba sarkake Allah madaukakin sarki daga dukkan wata sifa wacce ta zama bata, bata kamala ba yace to subhana dil jabarut sarki ya tabbata ga ma'abuci isa wanda ya isa wadda babu kuma wanda ya isa a kansa aljabarut ai daga Aljabbar min aljabari wal qahri ai alladhi tanfidhu mashi'atahu ala sabil al-ijbari fi kulli ahad wala tanfidhu fihi mashi'ata ahadin wanda abin da yake so dole zai zantar akan kowa babu wanda ya sai sa shamaki daga zantar da abin da yake so ko babu wanda ya sai zantar da abin da yake so a kan shi shi ne ma'anar ziljabarut an gane ku kamar da margayi masanin kano yake fada ku a ce ma'aboci isa mai iko akan dukkan komai kuma ba wani wanda ke da iko akan shi mai yin abin da yake so a lokacin da yake so ko ana so ko ba a so shi ne ma'anar aljabarut sarki ya tabbata ga wanda yake da ikon ya yi abin da yake so a lokacin da yake so ko kowa baya so min aljabari wal kahari to shi Allah madaukakin sarki ne aljabaru al a gane ku kana roƙa cewa Allah tsarki ya ƙara tabbata ga wanda ya siffantu da wannan siffan Walmalakut, wanda kuma shi ne mamallakin dukkan komai ai annahu maliku kulli shay'in cewa lallai Allah maɗaukakin sarki shi ne mamallakin dukkan komai babu wani abu da ke sama ko ƙasa wadda ba mallakin Allah ba ne Allah shi ya halicci wannan abun shi ya mallaki wannan abun shi yake zantar da duk abin da yake da alaka da wannan abun kuma komai yana tafiya ne yadda Allah ya zantar wal kibriya ma'abuci girma wal azama ma'abuci daukaka shi Allah madaukakin sarki shi kadai ya cancanta a siffanta shi da alkibriya wadda bahaushe yake fassara ya ce girman kai ku Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin hadithul qudusi hadithai na cikin sunan na imam abu dawud azan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce alkibriya uridai والعظمة إزاري فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار الله مدوكاكين سركي يتي alkibriya ji da kai da isa kamar mayafi na rida'i wal azamatu izari jin girma kamar kwarjalle na ne faman za'ani wahidan minhuma qadhaftuhu fin nar duk wanda yayi jayayya da ni akan ɗaya daga cikin guda biyun nan sai na jefa shi a wuta isa baya halatta wani mutum ya ji isa ya ji girman kai an gani annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa mana menene girman kai a hadisin da ke cikin bukhari da muslim da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min alkibr ce duk wanda a zuciyarsa akwai girman kai gwargwadon kwayan zarra to ba zai shiga aljanna sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasulullah to ai dukkanmu ba wanda bai son a ce in zai fita gida ya sa tufafi mai kyau ya yi shiri mai kyau in so samu ne sa mai tsada manzala sallasa ce ai ba ya ce ba wannan ba ne girman kai wani ya ce kowa yana son in ya fita abin hawansa dabbansa a ganta bulbul ta koshi tana tafiya ƙasa na motsi gidan shi yalwatacce manzala ce ba shi ba ne girman kai inna allaha jamilun yuhibbul jamal yace Allah mai kyau ne kuma yana son kulliya ke ma'anan girman kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine ghamtun nas wa batarul haqq girman kai shine rena mutane da kin gaskiya kuma kare rena kowa ba wanda ya isa kai da kai kai damuwanka in kai in kai ka faɗa to dole kowa ko ya sallama kawai ko shawara kan a bari saboda ba wanda ya isa ko ba wanda ya sai faɗa maka gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wannan shine girman kai wannan shine girman kai Allah madaukakin sarki ka kiyaye mu da sifantuwa da sifa ta girman kai saka wannan yana daga cikin addu'o'i da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a cikin sujadan subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama subhana dhil jabaruti wal malakuti wal wal Allah ya samu akwai guda ɗaya wadda malam bai kawo ba shine fadin subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ko haka ruwa shi a cikin littafi malam bai kawo ba wanda ya tabbata a cikin sunan na imam abu dawud da muslim na imam ahmad da imam al da imam al-tabarani duka ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi ya shi ma yana cikin addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa yake a cikin ruku'u subhana rabbil azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdi yawon zalla sallallahu yana yi mafi karanci so uku mafi karanci so uku yana shek muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wannan addu'a ma ita ce fata na farko ita ce kawo a matsayin addu'a da ya kero addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake a cikin ruku wannan ita ce kawo ta farko subhana rabbiyal azim wa bihamdi ha kaga akwai fadin subhana rabbiyal azim a tsaya a daidai gurin shine muka karanta farko ai ko yawa kuma akwai subhana rabbiyal azim wa bihamdi hamdi. sai na na biyu wanda ke kama da wancan to waɗannan su ne gwargwadon abin da maluma suke kawowa guda shida a matsayin addu'o'i daban-daban da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake a lokacin da yake cikin ruku kuma sunna abin da ya dace shine kai ma ka rika in yaso in a wannan sallar kai wannan sallah ta gaba ka yi wancan ko a wannan raka'an ka yi wannan raka'a ta biyu ka yi wancan yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ke cancanzawa kai ba zama kana koyi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fasali na goma sha takwas malai ce du'a'ur raf'i min ar-ruku' addu'ar dagowa daga ruku' addu'ar dagowa daga ruku a lokacin da za a dago daga ruku dagowa daga ruku akwai abubuwan da ake fada akwai abubuwan da mutum zai fada ne kawai in yana liman ko kuma yana sallah shi kadai an gane ku akwai wanda mamu ba zai faɗa ba in yana bin liman duk da cewa akwai tattaurawa tsakanin malamai akan haka amma abinda za mu karanta hadisan abinda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna kenan kuma abinda maluma sa fi kararrawa kenan musamman malaman mu da malikiya da muka karatu na gida su ma abinda suka fi kararrawa kuma shine abinda hadisai ya fi tabbatarwa littafanmu na fiƙihu haka muke nuna in man yana jan sallah to shi liman zai faɗi sami allahu liman hamida za mu zo makaranta hadisi wannan so don mu zo karantawa kare zama akwai iskali shi yasa yake wannan shimfiɗa liman zai faɗi sami allahu liman hamida ko a lokacin da yake kan ɗagowa daga ruku haka annabi sallallahu alaihi lokacin da ya daidaita tsaye sai faɗi rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd ko rabbana lakal hamd babu wawun ko allahumma rabbana lakal hamd duka annabi sallallahu alaihi ya karanta to shi ma mu da yake bin liman ba zai faɗi sami Allahu liman hamida ba haka manzo Allah ya masa umarni ce in liman yake sami Allahu liman hamida kuma mu sai ku sai ku ce rabbana wala kana ko kuma Allahumma rabbana wala kal hamd an gani kaga shi liman zai faɗi biyu shi kuma mu zai faɗi na ɗaya to haka wanda ke sallah shi kadai shi ma zai faɗi duka biyu sau da shi ne liman kuma shi ne mai shi ne mamu an fahimta ku yau amma za a ga wasu suna mamu kuma za su faɗi sami Allahu liman hamida kuma su ce rabbana walakal alhamdu dalilin su guda ɗaya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama muni musalli. bi sallah kamar da kuka ga nake sallah ko shi ya faɗa haka amma kuma sai bambanta mana sallan liman da sallan mai mamu da kuma sallan wanda yake shi kadai ko ba haka bane kaga ba ka fi annabi sallallahu alaihi wasallam fahimtar abin da ya faɗa ba ko kuma shi ya yi bayani wannan shine abin da fi dacewa wallahu a'lam to addu'a ta farko da malam ya kawo ne faɗin sami Allahu liman hamida Faɗin sami Allahu liman hamida wannan shi manzon Allah sallallahu ke faɗa a lokacin da yake ɗagowa daga ruku kamar da Imam Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi ya faɗa hadisin da ke cikin sahih Bukhari hadisi na 796 yace anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bazan Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qala al-imam sami'a Allah liman hamida faqulu Allahumma rabbana walakal hamdu فإنه من وافق قوله قوله قول mala'ika. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza qala al-imam idan liman yace sami'a Allah liman hamida faqulu kuma mu kuce Allahumma rabbana wa lakal hamd kaga umarnin annabi kenan ku sallallahu alaihi wa sallam liman yace ku kuma kuma mu ga abin da za ku ce Allahumma rabbana wala ba za ku maimaita abin da liman ya ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu man wafaqa qawluhu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi ce a lokacin da kuke ce rabbana walakal hamdu dinnan mala'iku ma da suke halarce su ma suna faɗin rabbana ko allahumma rabbana lakal hamdu ce to duk wanda faɗan sa ya dace da na mala'ikun za a gafarta masa zunubansu A gane ku wannan haka lafazin da ya zo a cikin sahih bukhari uh, lafazin da imam muslim shi ma ya rubuto shine anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idza amana al-imam fa aminu fa inna man wafaqa ta'minahu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi shi imam imam muslim ya fara da maganan fadin amin tukun yazo maganar sami Allahu liman hamidahu kaga wannan yake nuna uh, abinda faɗin sami Allahu liman hamida in ana sallar jami'i to liman shi yake shi yake shi yake faɗa su kuwa mamu su da suke faɗan Allahumma rabbana lakal hamdu a gani mutum ya ce sami Allahu liman hamida wanda yana daga cikin kuskure da ya kamata mu gyara wasu na cewa sami Allahu liman hamda sai su ma mimun ɗin sukun sai su ɗaure mimun wanda kuskure ne bai da ma'ana a larabci mimun ɗin watsalin ƙasa ake sami shi da shi shine sai ba da ma'anar da ake so sami Allahu liman hamidahu Allah maɗaukakin sarki ya ji godiyan wanda ya gode mishi a gane ku Allah ya ji godiyar wanda ya gode mishi tun daga fatiha har kai ruku'u har kai addu'a ruku har ka dago duka akwai godiya ga Allah madaukakin sarki sami Allahu liman hamida bi kasril mim dole a samu mimun din a sami wasalin wasalin kasa amma in kai in ka daure shi to to bai ba da ma da ma'ana ba ta wata magana ce wacce a larabci ba ta da ba ta da ma'ana an gani ku to ba liman ya ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya daidaita a tsaye ha kamar da yanzu na zamu duka da na farko da na biyu ne zan nake hada ko ke tafin da duka gurin abin nan su ne kamar da ya tabbata hadisin rifa'a bin rafi' yake cewa kunna yawman nusalli wara'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance wata rana muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna kan sallah falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'a yace a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dago kansa daga ruku'u yana dagowa daga ruku'u qala sai ce sami'a Allahu liman hamida da manzo Allah ya faɗi wannan kalman qala rajulun wara'ahu sai wani wanda ke baya daga cikin mu mamu da muke sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce rabbana walakal hamd kuma nan da manzo Allah ya barke ku sai kara da hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ce rabbana walakal حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه zaka ga ya faɗi wata kalma wacce annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba bai koya musu kuma ma tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da yi da sunan addini a gaban shi to baya bari A gane ku in ya dace Allah maɗaukakin sarki zai faɗa mishi abinda wane ya dace ka tabbatar da shi shi yasa ko yayi shiru in yayi shiru yana cewa abin kai daidai ne a gani ko kuma yayi magana ma ya ƙara ƙarfafa ka akai yana cewa abin kai bai ne daidai ne amma in kuskure ne ba zai taɓa yin shiru ba sai ya ja kunni a amin karanta addu'an bacci ko da ya koya ma wancan amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsal da yazo zai maimaita sai ce wa bi rasulika shi ko manzo Allah ya kawo mishi wa bi nabiyika manzo Allah ce kul ba ka Allah yake zuwa fada so in dai kuskure ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yi shiru instantly zai ja hankalin kai ce a jara nan ba ka bane to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji wancan da yace hamdan katiran tayyiban mubarakan fi sai rifa'a bin rafi yace falamma sarafa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salla qala sai ce manil mutakallim wane ne dazu bayan ya ce rabbana walakal hamd ya sake ce hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi wane ne wannan qala ana sai wannan sahabi ya ce ni ne ya rasulullah qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal yace wannan kalma da ka faɗa Allah madaukakin sarki yana santa har na ga mala'iku sama da guda talatin kowa na san shi zai fara rubutawa ya kai ma Allah maza mazalla ya mai kenan ya tabbatar da wannan addu'a bayan dago daga mai ruku bayan ka ce rabbana walakal hamd ko allahumma rabbana walakal hamd sai ko mu ce ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi an gane ku insha Allah ta'ala da ma'anan addu'an da sauran hadisai da suke magana kan wannan zai zama a mu na gaba saboda lokaci yayi abinda muke fara daidai Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah muke ruku ya sada mu da dukan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah mu jiro ko rafa mana asiri duniya da lahira Allah na na na Manjuwa? Ya eh, za mu roƙo insha Allah. Yana tambaya ne, amma tambayar yana cikin karatu, za mu roƙo kansu insha Allah ta'ala. Eh, Allah ya samu dace da kai. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أرنا الحق هما وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله